الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد أن أواد سكي سورارا مدكما كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو da nake magana mana biyar ne ga watan wato jumadal awwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da wato a 20 ga watan 12 shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin tambihu ulil albab ala salasimatin wa salasatin wa salasina qawlan min aqaid abul abbas na babban malami wato abi abdurrahman habibu ahmad jibrin muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato tsare shi ya tsare masa ainihin wato mutuncinsa ya kuma tsare mu ma ya tsare mana ainihin wato mutuncinmu wannan ita ce halka ta sha shida cikin wannan littafi na babban malami malam ainihin wato habib wanda muke karantawa wannan ita ce Halƙa ta ainihin wato a shashi da cikin wannan littafi a malam yana faɗa cewa as-sufiyatu tubihu ar-raqs sufaye suna halatta ainihin wato rawa da tashiya rawa da tashiya yanzu ox ɗin ke duba a liban ba duba mana shi a ƙasa ko za ka gan shi yawwa to kaga suna halatta ainihin wato cashiya dan da dai an zo maganin cashiya yau to mu ma ya kamata a dan eh, a dan yi cashiya yau ma ya kamata a yi cashiya yau suna halatta ainihin wato abin da ya shafi abin da ya shafi cashiya sunan wani cashiya wa raf'a sauti da zikir da daga sauti da zikiri kuma daga sauti inda shari'a ba ta ce a daga ba wani lokaci mutanen nan da gangan wallahi sun gane abin da muke kira zuwa gare shi amma sai su ya matsa su nuna ba su gane ba akwai aljahalu akwai aljihalu akwai akwai aljano wannan ɗin masu ma gidan rediyon tashiya ne kaji A kashe. To za ka samu cewa ana abin da ya shafi ainihin wato tashiya da wannan wayan su gani ko bluetooth ɗin ta yana kunne ko na hau bluetooth ɗin ne yake kunne wannan hmm? Bluetooth mode FM mode kaga wata tashiyar ma wata tashiyar ku eh ku eh ina ganin ya hau to akwai tashiya kenan kuma tashiyar nan eh, a kwari ga lada ga tashiya ga lada ba ga tashiya ga lada bari mu ɗan ji wasu eh sunan wani cashiya ba <laughs> wato wane ne cashiya a gani saboda haka <clears throat> haka za ka samu al'amura suna ta ainihin wato tafiya ya kamata a ɗan wato itashiya a gani nan a za ka ga al'amuran sai a hankali Allah <laughs> cikin nau'in zikiri da ake kamar da malam ya yake faɗa yanzu da aka da ana ta numfashi da wani abu ko dukan gaba ka rasa sanin wannan zikiri ne ko ne ka gani to bari mu duba nan bari ku ji ita kuma wannan tashiyar bari mu ji mutane daga baki na newa da wutan barin garin neman ƙarin bayani zai ne ne na nan da na kamar haka zero eight one three three seven three two two four six ta saurare lafiya yau bara ba Allah ne ku bar tambaya wallahi shi ya ba Allah kan jiji na Allah ne ku bar tambaya wallahi shi ya ba Allah Duba mun oxygen da mai karamin kawo nan. Wa يا غرام أنت وحدي tona asiri da ka domin kana da san duniya assalamu alaikum wannan waƙar da shi kuma wannan ɗaliban wannan malalataccen ne suka mai kafin ya koma ya zama wani abu shi ma zabbar sanda yake ƙadiriyar ne amma yanzu kan ba ƙadiriya yake ba amma ita wannan waƙar bari mu ɗan tsallaka mu je mu da su amma mun ga sanyo da alihi da sahaba da auliya usin daukaka ila da har da tijani shehu na kabara a cikin baituka ya jinjina ga sarkin gida abdul jabbar ya tambaya wani da wasu tiri da wani da ka almajiran kasin da maka yau da da asiri kaloman kana da shi ka al'umma ku zo ku buɗe kulle don gujiya yan min yau surfe mun daka yau za ni tankaɗe da raya kan tsohon mauti wanda kullum muri na saya tara duniya in ka je magana aljihu na saya ke san wa kariya sana'ar sati da addini ya fake da ɗari karfin jariya. Kajan karamin kai. Kajan karamin kai. ku ɗai biliyan biyu al'umma ku ji yau dan fada. Dan ba a sa shi cikin tun ba sai da ya gaji har da faɗa. Ya a sarkin musulmi yana ta zagi yana ta yin dan fada. Sai har ma shehun mu Usmanu dan fodiyo da shi ya haɗa. Idonansa ya rufe domin a cikin kwammatin da akwai garniya. Ya hanyar da ba fitir da wani ɗan ka almajiran ƙasin da mako. Allah'tan sola ka domin kana da biyayya shi dan ya zarta tunanin ka jahili ka siya shi wannan ka duka mai suka yi a karkan addinin gaskiya shi ya ɗauki takobi ya yi yaƙi a bi Allah mai shirya lokaci na saba jirgi ba mota ba babur na tafiya ta yaya za ka matsa shi da shi ma zaune lusarin duniya kasan kowa ya ce ma zaune lusarin duniya eh kowa waye waye ci ma a ba shi ba ne ibrahim ya shi ne ci ma zaune lusarin duniya shi suke ne ke ta yaya za ka haɗa shi da ci ma zaune lusarin duniya a yi maganin ta wuce kan eh, shi ɗaya rubuta, ta tafi kan shi ɗan ibrahim eh Masoyin gawarsu da asiri da kaloman kana da duniya. Kai mai alfahari kan sani kaɗan ne ku a cikin duniya ka bar yin ta asubanci mai hofan da ayyuka bariya a ƙarfi na galibin mano kuke tsiraru ne a cikin nahiya da kamar jirgi ma an bar zancen su yankin asiya yankin turawa har latin duk ba su san ko ba ta yi kwanciya To kaga dukkan wannan bangalorin akwai cashiya da sunan addini a sufiyatu tubihu ar-raksa wa raf'a as-sawt za a zo a yi cashiya kuma a ce addini to bari mu ji su ma wannan eh ɓangaren me suka ce Maulana, عبد الكاري cikin waƙoƙin kafirci da fasikanci da iskanci da rijiya wacce na sarka bara ya rubuta a cikin wani lissafi nasa insha Allah mu za ku ji sauran baitukan idan Abdul Jabbar ya manta da iskancin da ubanka ya yi insha Allah za mu tuna masa a tsawon tsakuwa dan aya ta ji tsoro ta ji tsoro ta ji tsoro wannan sunan ɗaya daga cikin waƙoƙi ashirin da biyu ne na raddi a kan abdul-jabbar nasir kabara ba don komai ba sai dai rashin kunyar da yi wa shehunin tijjaniya musamman maulana sautin islam hafizul qur'an lisanul faiza aisha sahir usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu waƙoƙin masu biyo baya sun haɗa da wallahi har nasir kabara ya mutu bai da haddar uku raddi na biyu da gaske ne ba don kala rawi ba da nasiru kabara ba san shi ba raddi na uku da littattafan da nasiru kabara ya wallafa da waƙoƙin da mamman shata waɗanne ne suka fi tasiri a cikin al'umma raddi na hudu shin nasiru kabara yana da waƙoƙi na sabo fiye da mai waƙar lamya gidi raddi na biyar wa zauna da kuma waye dan zina raddi na shida nasiru kabara ya ci amana fi da abdul kadir jelani raddi na bakwai idan nasiru kabara kadiriyar shehu dan hodiyo suke yi ko irin tasu raddi na takwas waye fi daraja tsakanin kabiru gombe da abdul jabbar a garin jikokin shehu dan godiyo raddi na tara shin abdul jabbar yan tijjaniya ne suka hana ka shiga sokoto ko ku yan kadiriya ko yan izala raddi na goma ya aka yan kadiriyan sokoto kuna kallo kabiru gombe ke cin mutuncin gubbari yake cin mutuncin waliyai amma ba ku yi magana ba rabi na goma sha ɗaya shin abdul-jabbar a masarautar sokoto ana karanta wurin kadiriya kamar yadda ake karanta wurin tijjaniya a masarautar kano rabi na goma sha biyu shin da yan tijjaniya da yan kadiriya birjabar suwa ne ne suke komawa izala rabi na goma sha uku shin almajiran waye matsalan najeriya abubakar gumi shi kuma waye malaminsa nasir kabara rabi na goma sha hudu almajiran waye matsalar duniya ibn taymiya shi kuma dan wace dariƙa ne kadiriya yake yi ko tijjaniya rabi na goma sha biyar shin abdul jabbar yaushe za ku gama makabalar ku tsakaninka da almajiran jafar mun ji labarin kagun radi na goma sha bakwai shehu ɗan hodiyo ya taɓa kiɗan mandiri radi na goma sha takwas suwa suke gayyatar abdul jabbar a garuruwa har aka san shi yan tijjaniya ne ko yan kadiriya radi na goma sha tara shin da malami sharifi da malamin da ba sharifi ba wanne ne a gaba radi na ashirin shan gidajen sarakunan da abdul-jabbar ya ce shahudan hudu ya kafa su shi yanzu kadiriyar suke yi ko tijjaniya suke yi Rabi na 21 shin shahudan hudu ya shiga gobir ko kuma borno Rabi na 22 wanne rikici ne tsakanin abdul da yan uwansa mai saurare shin ko ka san kungiyar ansarar auliya wallahi ta taba haɗa shehu ɗayar bauchi da nasir kabara wuri ɗaya kuma ta ce kowa ya ba da tarihin shehunsa idan ka taba jin wannan kafe wacce waka nasir kabara ya yi wa shehu tijjani kuma me ya kira shehu ɗaya rubuci a gaban jama'a idan abdul jabar ka haihu cikin uwar kamil faida a shi ɗaya usman bauchi rabu tijjaniya Alhaji shehu baban ma da kan alfahari shehu ɗayar bauta masoyina. Idan da babu hajjar Qur'ani sannan ba su kaunar bara mai shiro dahir ya tattake shiro dahir ba ta masoyi Allahu wanda yayi wa hashihu dilmi dama mun ce mutane su haƙuri yau karatun akwai tashi a ciki yanzu kamar yadda malam ya faɗa ya ce zikiri bari mun yi haka ko masu gani za su iya gani abinda yake nunawa a nan wajen Thank you. fa daga cikin azkaru ne fa da ake yi fa da sunan zikiri ga wani zikirin shi ma bari mu gani me yake cewa ne shi ma wannan zikirin You could become the next millionaire in the honorable promise. wannan zikirin shi ba jama'a masauraran mu Allah'a अमर करण रा to wannan ɗaya ne fa daga cikin abubuwa guda dubbai masu yawa wanda ake yi da sunan zikiri da sunan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yanzu nan kalli mata ne ba. wani mu ga wannan inda matan ahli sunna ne ake faɗawa wa bihadal qadri kifaya al-isharatu takfi al-labib ko inna labiba bil isharati yarhamu <clears throat> to malam ne yace as-sufiyatu tubihu ar-raqsa yanzu kalubalen da muke musu abinda ba za su yi taba hana ba har abada kenan kiɗa da waka yanzu zamu karanta a littafin su gashi a cikin muniyatul murid da daga sauti da sunan zikiri ba ma daga sauti ba yanzu ku kalli waɗannan mata ne ba in da karatu wani zai koya masa su ce ai zina ne sai ai zage-zage ba abin da matan ahli sunna ba su gani ba a ƙasar nan dan ana so a koya musu addini amma ku kalle yadda suka fito da mata babu hijabi babu komai suna rawa kuma da sunan cewa wannan abin ainihin wato addini ne ku kalla ku gani da haka yanzu a za mu ainihin wato yi magana yanzu akan abin da ya shafi malam ya kawo aya ya ce wallahu ta'ala ya kula Allah yana faɗa ta na mu'minuna alladhina idza dhukira Allah su masu imani su ne waɗanda idan aka ambaci Allah subhanahu ta'ala wajilat qulubuhum zukatansu ta kan firgita da aka shi Ibrahim ma ya faɗa gashi nan a tafsirin fi da tafsiri a'a ba sai na buɗo ba ya ce wa jilat shi shine idan aka ambaci ayatul wa'i ayoyin kyacewa sai zuciyarsu ta firgita da aka idan ka haɗa wannan ayar da kuma wacce ta zo cikin suratul ra'adi. alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub malamai suka ce saboda ayoyin Allah sun kasu gida biyu akwai wanda za su zo su ambatan maka wa'idi kyacewa cewa su baka labarin aljanna da wuta to wanda suke faɗar abinda Allah ya tanada na azabar Allah sune idan zikirallah Allah idan aka ambaci Allah subhanahu wata'ala wajilat qulubuhum dole in kana da imani aka ambaci abinda Allah ya tanada a lahira sai ka ji zuciyarka ta razana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatukum imanan sai ta ƙara musu imani da aka sai Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogara ga su ne to da da lokaci da mun kawo na farko yanzu kun ga wannan littafin mun yatul murid a cikin littafin su yayin da za su kawo anan su ce maka babu kyau kiɗa da waka asali kamar da kuka ji shi wannan mawakin ya faɗa yace shehu ɗan fodiyo ya taɓa kiɗa mandiri wannan mutanen sakwata za a je a duba kuma a jiya a duba duk garin sakkwata a gani waye yake dauke da mandiri idan ba a dauke da mandiri a sakkwato tare da nan ne a haƙƙo akan matsalar kadiriya to ta ina ne mandiri shigo kadiriya to wannan kuma su za su yi mutane bayani su faɗi dalilinsa amma da ni na san a sakkwato ni ne ban san ana yi a sakkwata ba buga bandiri ba ban san ana yi ba to sannan suka yi rubuce-rubuce wasu daga cikinsu don su raddi ga 'yan ƙadiriya akan cewa ba a yin kiɗe-kiɗe a cikin addinin a cikin addinin tijjaniya to daga baya ba su san cewa musifa za ta shigo ciki ba yanzu bari mun karanta wannan fa'idar kawai kafin gobe mu dawo mu karanta raguwa cewa fa'idatun naqal qurtubi an sayyid abubakar a tartushi rahimahumullah annahu su'ila an tambaye shi an qaumin yastami'una fi makanin fa yaqra'una min kur'ani bayan sun dan karanta qur'ani sun taru a wani waje thumma yushadu lahum ash-shur sannan a rera waka fa yarqusuna wa yatrubuna sai su rera waka sannan a dan rangaji thumma yudrabu lahum ba'da zalika bid duf wash-shababa sai a dan ainihin wato buga duf da wasu garaya da ake amfani da ita ta ainihin wato a itace sai aka tambaye shi aka ce halil huduri ma akan halalun au haram shin guraren da za a zo bayan an gama karatun ƙur'ani a zo a taka rawa ayi kaza ayi kaza mutum ya halarci gurin nan halak ko haram faƙalar sai ya ce mazhabin sufiya mazhabin sufiya ya ce wannan mazhaba ce ta sufai an na hadihi batalatun wa jahalatun wa dalalatun wannan bata ne wannan jahilci ne wamal islamu ai ba komai bane musulunci illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sai littafin Allah da sunnar annabi wannan fa cikin littafin in dariƙa fa ta wannan hanya ce ta sufaye kuma banna jahilci ne bata ne yanzu dukkan wa'annan inda fadar bege ba sun bashi aljanna ba har ya mutu ba yana buga ganga ba to ta yaya za wanda yake batacce ne jahili ne abin da ne kuma ya samu aljanna da shi eh dai me dai wa wa amma eh, suka ce wa amma raqsu wa tawajudu rawa da rangadi fa awwalu man ahdathahu ashabu samiri farkon wanda suka fara farar da shi mutanen samiri lamma taqadul ijla yayin da suka riki dan maraki sai suka ce fa hadhihi alhalatu wannan halin hiyar halatu ubadul ijil wannan yanayi da aka shigo da shi da sunan addini hali ne na basu bautar dan maraki wa inna ma kanin annabi sallallahu alaihi wa sallama a ashabihi fi julusin annabi tare da sahabbansa wajen zaman su annama ka annama ala ru'usihi mutayr kaman tsuntsuna sauka kan su min lawqari was sakina na natsuwa ta zuciya da gangan jiki sai suka ce fayan bagi lulatul amri ya kamata ga shugabanni billahi lazida da su ma nasu sun san abin da ya kamata su idan an fito ana wannan abin ko can Kano mai girma ganduji wa il islam da malaman musulunci an yamna uhum min al-huduri fil masajid duk inda ake yin wannan a masallaci sahana wa ghairihi da waninsa wannan fa littattafan yan tijjaniya ba ba fa littattafan wahabiyawa ba suka ce wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir in dai kai imani da Allah da ranar lahira bai halatta ba an yi hadura ma'ahum wala yu'inuhum ala batilihim hada wala yu'inuhum ala batilihim bai halatta ka je gurin ba kuma wannan balla ce kaskata ya maka musu sai suka ce haza mazhabu shafi'i wa abu hanifa wa malik wa ahmad bin hanbal rahimahumullah wannan fa a cikin littafin da suka faɗi wannan to bayan sun faɗi wannan kuma za ka gani a wasu guraren kuma suna halatta kiɗan kawai matakin ka ne a sufancin in ya kai kiɗan ya halatta gare ka ko ya haramta gare ka wannan shine abin da suke saboda da da Allah ka kalli irin waɗannan abubuwan da ake da sunan zikiri da sunan tashiya Da hmm? tashiya ga lada kenan hmm. so da in dai kana son abin da ya shafi tashiya ne kan in ka tafi can shikenan sai ka shiga ciki kailum to gobe za mu karasa wannan gaba domin abin da ake yaudarar mutane da shi na zikiri ya kamata mu tsaya mu tattake waje a kansa bai kamata mu zo fur da gudu ba mu wuce a'a mu kawo mai malaman tafsiri suka faɗa ƙarƙashin wannan ayar da kuma wannan ayar wa zukur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufiya wa khifa wa dun al min al bil gudu wal asal wa la takunanna min takun min al-ghafilin akwai littafi a can wajen babu lokaci bari sai gobe ibn al ya rubuta shi sai da ya kawo fa'ida guda har guda ɗari da zikiri yake da ita saboda haka mu muna zikiri don ƙur'ani ya ce a yi yau ku daina yaudaran mutane da sunan zikiri muna yi don ƙur'ani ya ce a kawai zikirin da wani ya kawo ne ba mai yadda da shi ba shi kan mu na annabi muka tsaya ku kuma da kuka ce na wani ya na annabi bai ishe ku ba sai kun haɗa da na wani sai ku ta haɗawa Allah ya bada sa yauwa wannan shine da haka yau da masu sauraron karatu ai haƙuri an ɗan sha kashi yau eh karatun an ɗan tashi yau ai haƙuri saboda ka za mu tsaya a nan sai gobe idan Allah ya kai mu wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh